shigowa zauren VOA. Yau ma dai muna ƙasar Ghana kuma za mu saurari marafan sarkin Hausawa na Greater Accra inda ya jawabi akan harshen Hausa na mutanen Ghana. Bismillah marafan sarkin Hausawa. Salamu alaikum. rabu ai maganganu da yawa an faffade abu da yawa amma abu guda ne ba fadi ba Hausan da muke Hausa Hausa Hausan. Hausan da muke yi Ghana nan duniya duka ba inda ake yi shi gana ko ina ka je ka bude bakin ka nan ce kai dan ne ko ba haka ba ko ina ka je amma ka zo gana sha ce ba Hausa kuma Hausan mun ga nan kawai muke yi within the confinement of Ghana don ka je outside Ghana kana magana ma ba su understanding ka ka gane eh amma ka zo shace kai ba bahaushe ba kuma hausan mu kuma mu muke da shi mu nan mu gana mu kawai don nan kawai wani zai ce ma wai ya dog off ya kora <laughs> A sunana abba jibrin abdulhamid dan da kuma to tambayar da na so na yi da farko ina jin ranka ya daɗe ya dan shiga ciki ya dan ba da amsa ta ya warkar da ni wannan to abin da nake so in tambaya shi ne na farko ni da yanzu babana a nan gana aka haife shi mahaifiyarsa ma ana aka haife ta haka babata nan aka haife ta mahaifinta ma aka haife shi to amma ni an je an haife ni a garin Kano kuma yanzu zama na ya dawo nan kasar ghana kuma a cikin yarurrukan ghana a santi ko an karanci ko na abi ko ɗaya bana ji ranar sallah don isa security threat magana zumta ba da ya yi a ranar idi so da maganganun da yake yin nan idan ba an duba ba zai kawo tashin hankali kuma zamanin ka ya kyau saboda lamarin zango kana kokari kare zai zuba ma kasa cikin eh, furan da kake yi shi ya kamata a duba wurin nan duba maganan shi nan da kyau a yi magana magana na kenan Salamu alaikum, once again ni dai ina zuwa ta Toronto so ina zama ne mm, uh, since kana cikin part of the government current government da ke mu duka kuma goal mu ne muna son garin yayi kyau ba mu duka regardless of wanda ke govern bayan wannan duka batun passport da sauransu i just want us to look at or concentrate kan abin da muke denying kanmu as a state potentials da huge and huge amounts of potentials da ke zango on all aspects da kuma eh, exclusion da ake musu da ba su take part neither in the growth or economic aspect of the nation, but stick by because in Andina in Ghana card, for example, skin digital age in the Mukinga, you can do nothing with all your qualifications back at Kaikumi. Because going Akaji and demand Ghana card uh, as a substitute, maybe anti passport. So let's look at it from the state side. But moon concerns financial, economic, and developmental aspect in she. Mu concentrate kawane yankuri. Eh, yanzu inda muka kai mun riga mun ci lokaci wannan ya bukaci ya magana in ya gama sarki kwashi manya magana an kulo su duk wani abin nan sunana sarki kabiru ni magana na guda biyu ne farkon magana bisa kan wanda dan wana ya yi na biyu kuma bisa kan wanda honorable ya yi mutanenmu wayanda ke bayan gari wayanda ba su gana suke shigowa amma magana na zai je ga sarakai ne da malumma saboda idan ba ko ya zo ba wurin honorable zai sauka ba wurin sarki zai sauka ko malami kuma in yana bukatan wani abu cikin gari sarki zai tambaya wanda ya sauke shi in fulani ne wurin sarkin fulanawa zai sauka in ba moshe ne wurin sarkin musawa zai sauka to nasara kan da mu ta ya su kuma za su su taimaki on rabu cire wannan bakin nan cikin su saboda a samu zaman lafiya magana na duka ke yamma assalamu alaikum alhaji garba ya yi na batun suna sai ne mun nan mu ga mu kanmu gaskiya najeriya suna samun wannan matsala garba sokoto abubakar katsina ka gani wannan abin nan su da kansu yana affecting su in dai ka zo Ka kai garba sakoto to in ba sa'a kai ba wurin da ka samu sakotawa ba abin da ka zo nema ga citizen ne su kuma sakoto citizen ne amma ka iska ka zo ka tsina ka samu difficult ina tuna akwai wani dan uwanmu da Allah ya taimake shi tarfa mu garin shi nono ya samu jej cin kasan ga ya zo masarautar mu ya educate mu ya ce mu fita daga wannan sunan nan Abubakar Katsina Usman Kano ka gane ko eh shi sa maganar da Alhaji Garba yana ina da question mark wurin nan mu tsaya mu ma nan mun gane da da muka zauna da muka ci mu suka haife mu muna da sani wanda in kai kira daidai ba sai ka je deep ba tarihi da ba takarda kowa wani wuri ya zo gana har da annan ma wani shekaru can da suka je ba kowa kasan gana ba kowa sannan gorko su ya zo gorko su ya zo wuce wani yana da aka kama shi nima aka kulle yace shi ga eh, aka ce shi ganiya shi ba shi ba ne shi gorko su man ne ofisan daidai ya fito ya zo ofis kenan ya ce who is that golkosuma ya ce amihi ah, aka ce a bude shi da aka bude shi ce go home straight nan ni manga aka ce wuce na lado aka ce wuce sa ku bar mu educating kanmu inda muke da abin da ke damu mu maganin abin ya mun ya taimake mu don kan mu dora mu wurin abu kaya eh, maganan da mai martaba ya gaya ni suna na Ben Abdallah Banda bandan nan suna ne kuma kabila ne amma kowa ya san kamar bandawa nan suka fito don shi yanzu na je a ofishin passport neman passport banda masayi na ma kowane ne ba abin da mai shi na zai samu wani matsala ba don banda ko ku asante akwai sante kowa da ya san a santawa da nan suka amma a cikin doka suna ba shi ake use a determine wane ne don gana ba don shi ordinarily nan da kayi ya kace kamar ni sunana amadu kano amadu hakuto ba abin da zai tare ka samun fasfot amma in ka je wurin ka samu matsala a wannan lokacin nan ba ni wurin ba mai martaba ba lawyer wurin don shi abin da za mu yi mu samu matsala duka mu dunga kiyaye wannan abin shine na biyu kuma batun spellings spellings sunannaki mutane wannan kuma ba wannan aka yi amfani a ce kamar ke don gane ne ko ke ba don gane ba ne akwai wanda suke kiran kansu amadu ama du or ama or ama dou koya haruna harun muhammad mo muhammad mu muhammadu mamaru ba kenan shine fuseni hussein don shi spellings dai a na ba a cikin doka ba wannan ake yi su ba amma in yayi su ba su sani ba ne shi yasa suke insist kaman sunan ga french ne to sunan joseph ganiya ne sunan abin ga elizabeth ganiya ne ko aaron ganiya ne to wannan kuma fa shine na biyu kuma eh, wani ya raise ishu in ka je warin ba ba ka dama ka yi magana wannan kuma ba hanyar shi kenan ba za baka dama ya kamata baka dama ka yi magana amma ka je wurin in ba baka dama ka yi magana ba kai da cali je wurin director of passport ya musu kamar kana son ka yi petition it's unfortunate ka ba director of passport in ka ba director of passport shi ya san hanyar da zai bi da magana o oh, shi ya sa ma shugaban kasa da mataimakin shugaban ga suka kafa wanga eh, abin ga ofisin mu matsalan da kuke yake tare da ku danganin karban passport ku samun passport or renewal of passport in kuna da lokaci ne ku bari mu sani an ya kira mu kan phone ko kuwa an ya kira alhaji halaru da she mu lead me shi mu je da shi wurin director of passport don wannan assurance director of passport ya bani kamar muna da wani matsala dangane karban passport mu bar ya ji sha Allah ya bani wani samari a ofishin shi shi samarin nan za mu yi ta je da complaint mu a wurin shi don shi abin da ya kamata duka ya bani assurance wai zai yi muna don shi shine maganan da eh, question da ka tambaya kaman Najeriya an ka haife ka amma iyayenka yan gane ne nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su in ka duba cikin tarihinka all things being equal it means kakanninka yan gane ne koya shi ne iyayenka kuma yan gane ne wurin da an ka haife ka dai is not relevant wanda an haife ka ba wannan ake use a duba kamar ke dan gane ne ko ke ba dan gane ba ne in daya daga cikin iyayenka dan gane ne bi ma'ana ke kuma dan gane ne don akwai wayanda aka haifansu a kasa waje amma iyayensu yan gane ne don shi mutane mutanen nan duka yan Ghana ne don shi batun fasfotinka yana da muhimmancin za ka je ka samu mutum guda ko ku biyu ka kare kanka gashi nan baka jin turanci baka jin ankaranci baka jin arnanci don shi mai shi nan ya lidin ka zai bari kominka ya je cikin gaggawa shi ka samu sauki a cikin karban fasfotinka wanga da ehm, nasiya ne akwai yawancinmu ba mu da bebset mu da mu da mun yi girma yaranmu yana da muhimmanci an ka haife su mu karba musu bebset mu aji muka karbi bebset eh, nan takardu na haifuwa kenan ko mu samu mu ajiye musu don wata rana na biyu muka yi passport mu passport dai na samani bai bacewa don muna gan passport kamar wani abu ne ke da muhimmanci duk don shi kowane lokaci duka wurin mu yake na biyu kenan shi shine batun Ghana card kuma Ghana card wurin nan ne za mu je mu karbi Ghana card mu muke sassaran samun matsala amma a cikin mu da za su samu Ghana card duka zan roke ku mun ta keep Ghana card mu da kyau ga ganawa kowane lokaci yana yana wuri yana yana tare da ni shine na hudu kuma wanga da roka zan yi muku an ka je neman passport in masala ya auku wurin zan roke ku a samu hankuri kada samu hankuri shi samu muke muke abin a ofisin mu in ka samu hanya ma ka je ka lodge complaintin ka wurin director of passport ba kai da a kira mu wanda muke duka in ba mu cikin akira wanda muke duka muka zo insha Allah za mu lidin ku mu je da kowar shine a na karshe kuma citizenship act nan mu zama da shi kamar Kur'ani na biyu. E Citizenship Act da Constitution nan mu zama da su kamar Kur'ani na biyu don bai da wani girma. Mun yi mu karanta shi within one hour two hours. Mu fahimta abin da ke gudana a cikin eh, Citizenship Act nan. Shi ne wanda ke cikin Constitution mu kuma shi kuma bai da wani yawa. Abin da ke nan da yawan su na cikin Constitution nan. Abin da ke cikin Constitution nan wayansu kuma na cikin citizenship act amma citizenship act nan ka duba cikin yana farawa ne from da an ka haife su before independence shi ya zo kan wayanda an ka haife su after independence shi ya zo wayanda an ka haife su after 1969 1979 sannan 1993 1992 don shi ka karanta wangan nan zai baka karin bayani Eh, dangane abin da ke cikin 1992 constitution nan na 1992 nan da abin da yake gayawa ne kai dangane ne daya daga cikin mahaifinka ko ko great grandparents ka shin nan ko ko itan nan ganin ga ta fito don shi ina muku godiya sosai da haduwana da ku a wanga lokaci da wanga daman da kuka bani don mu samu mu'amala da ku dangane abin da ke damun ku karban fasfoto da na gane ka na zan kamar insha Allah wanga masala ba wani jimawa ba za da da da abin ga da kokarinku za mu samu da duyoyinku za mu samu mafita akan wanga masala na muku godiya sosai zan nemi izini wurin iyaye na da kakanni na da yan uwana min izini in dan yi wannan magana Suna <laughs> sunana hawa abdulkarim kwaniya ni yar kuma shi ce na shigo accra ina jin bai wani jima ba ina aiki da gaskiya tv yanzu kuma ina aiki da voice of america kwasfo mai gida na kenan a madadin dukkanin sarakai nan da aka haɗu ce mafi yawanci na ji muryan fulanawa ne ni ma yar ku ce fulani ce na shigo accra muna mafita da shugabanmu na VOA Mr. Aliyu Mustapha Sokoto muke cewa mun gode maka Allah ya saka Allah ya biya Allah sa kowane lokaci da muka kira kaka za saurare mu mun gode akan haka muka iso ƙarshen wannan shiri a madadin abokiyar aiki na, hawa abdulkarim yamfaniya ni ne naku abadan abadin ridwanullah muktar abbas ke cewa sai wani sabon mako. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.